Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. based upon our talks with labor, business, and other stakeholders. We are introducing a provisional wage award increment to enhance the federal minimum wage for the next six months. The average low grade worker shall receive an additional 25,000 naira per month. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yayin jawabin jikar shekarun Najeriya 63 da samun 'yancin kai. inda yake cewa bayan tattaunawarmu da ƙungiyar ma'aikata da ta 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki, mun yanke hukuncin ƙara naira dubu ashirin da biyar akan albashin ƙananan ma'aikatan Najeriya har na tsawon wata shida ba tare da an taɓa tsarin biyan albashi ba. Yayin da 'yan sa'o'i kaɗan bayan wannan jawabi na shugaban ƙasa ya shiga tattaunawar sirri da shugabannin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya. Muna tafe da ƙarin bayani kan wannan batu. Waɗannan kalamai na shugaban kan ƙarin albashin wucin gadi na Naira dubu ashirin da biyar ya bar baya da ƙura. 'Yan Najeriya na tambayar ko bayan watanni shida sai kuma me? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ya ji ta bakin 'yan Najeriya, ya kuma ji ta bakin masanin tattalin arziki da kuma fadar shugaban ƙasa. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da jin ta bakin ma'aikatan gwamnatin Najeriya da aka yi wa ƙarin Naira dubu ashirin da biyar na wucin gadi. yadda aka samu wannan a karuwa ta mai da abubuwa da suka tafi tattalin arziki ƙara yin sama aka ƙara samun matsakalu amma shugaban ƙasa sai ɗauko magana cewar zai ƙara dubu ashirin da biyar akan albashin kowane ma'aikaci na wata shida wannan sai kuma muke ganin cewar kamar za mu iya cewa a shugaban ƙasa ya yi wannan ne domin a ce a ya ɗauko wani abu zai siyasantar da al'umma duba da cewar yadda su 'yan labor union suke ta nuna cewar ba su lamunta da a ce wannan albashi ya tsaya aka ba sai an samu mafi karancin albashi ya kai naira dubu ɗari biyu to shugaban ƙasa za mu iya cewa kamar ya yi garkuwa ne ko kuma ya riga malam zuwa masallaci duba da cewa yana tsammanin cewar wa'annan mutane za su iya janyo mai a abin da watakila za mu iya kira a matsayin zanga-zanga ko kuma a matsayin su yajin aiki na gasken gaske sai ɗauko wannan duba da cewa ya janyo hankalin su ko kuma za mu iya cewa ƙwanƙwasawa ne ko kuma gwaji yake so da wannan ko ko kuma wani manufarsa ce wacce mu ba lallai mu sani ba ga tudun mun tsira. Ni dai na akan ƙarin naira dubu ishirin da biyar da shugaban ƙasa to kamar ni ba wai na yi murna da shi bane ba amma zai ɗan rage wa mutane mutane raɗaɗi na watanni shidan nan zai rage musu raɗaɗi sannan kuma ai ba kamata ya yi in magana gaskiya za a bi ba kamata ya ce an yi shi na iya wata shida ba kamata ya ce an yi ƙarin albashi saboda yanayin yadda rayuwa ta yi tsada komai ya tsefe komai farashin shi ya tashi yau idan ka je kasuwa ka saya abu a naira kaza ko a misali a ce ka siye shi a naira dubu ɗaya to insha allahu gobe idan ka koma ka je ka ƙara siyan wannan abin da ka siya farashin sa ya daɗa tashi haka jibi ma idan ka koma to kullum faman da ake ta yi kenan gashi yanzu an ƙara kuɗin makarantar yara to da ina ake so talaka ya sa kansa to wannan abun ba na iya wata shida ya kamata a yi ba kamata ya a ce an yi ƙarin albashi gaba ɗaya yadda sanatoci da sauransu suke samun da 'yan majalisu suke samun kuɗaɗe masu tsoka haka ya kamata a ce su ma talakawa an musu albashi mai kyau yadda mutum zai ji daɗi sai ma mutum ya fi aiwatar da aikinsa da kyau a wajen aikin nasa to ni gaskiya abin da ra'ayina kenan kamata ya ƙara ba na iya wata shida ba a ƙara gaba ɗaya kuma ƙarin ya bi naira dubu ishirin da biyar. So a gaskiya dai ni ban goyi bayan wannan ah, ƙarin da aka yi ba tunda ai ya zan ce an kashe maciji ne ba a sara kansa ba. An ƙara naira dubu ashirin da biyar ga ma'aikaci albashi ke na tashi naira dubu hamsin da biyar. To Allah na tuba an ƙara maka naira dubu ashirin da biyar a wannan rayuwar da muke ciki nawa mai yake nawa kuɗin mota yake sannan a zo a ce an kara maka dubu ashirin da biyar nawa zaka siya shinkafa eh a matsayin talaka ma kenan ai wannan kawai an ma yan najeriya hankali ne kawai kawai a ɗauke mana hankali dan a ce ai an yi wani abu to gaskiya dai ni ban goyon bayan wannan kuɗin da aka kara bai da wani amfani in za a kara ma mutane haƙƙin su a kara mutane haƙƙin su kasan nan ba wai babu kuɗin da za a biya ma'aikata ba ne ba akwai shi kawai dai kowa yana nashi son zuciyan ne kawai shine kuma ko wannan eh, yajin aikin da ake so a tafi ai ya kamata a tafi. Eh gaskiya ra'ayi da akan wannan ƙarin da shugaban ƙasa yi wa ma'aikatan gwamnati musamman ma dai da aka raba cewa ƙananan ma'aikata ne ba wai duka ma'aikata gaba ɗaya ba. Ni gaskiya bai min ba. Misali wannan ƙarin ba fa na dindindin ba ne ba. Na wani ɗan lokaci ne ɗan lokacin da bai kai ya kawo ba. In dai har a ce ba za a ɗauke wahalar ko za a yi ƙarin dindindin ba ba amfanin a yi shi na ɗan gajeren lokaci. Saboda idan gajeren lokacin nan ya shuɗe to da ya za su ci gaba da rayuwa da ya za su ci gaba da expenses ɗinsu na rayuwarsu kenan wani abu ne da ba zai ɗore ba ko in ce ba zai kawo sauƙi ba ma sai wani sangarci da zai ƙara musu saboda yanzu in ka ƙara musu sun samu sauƙin yin wasu labarurrukansu na rayuwa to sanda ya katse kuma ai kaga wahala ce za ta ƙaru kan wahala har gwamma a ce ba a yi ƙarin ba an bar su yanzu sun gurzu sun nemi mafita akan wannan matsin da suke ciki in ya so in suka samu mafitar su sai a yi musu ƙarin sai ya zama wani abin jin daɗi amma ka ƙara musu sun sakakance kuma sannan ka yanke kai nan ai wahala ce za ta ƙaru kan wahala gaskiya ni dai wannan tsarin bai mun ba ina ganin da a ce ba haka aka yi da shi ba da sai ya fi um, alfa alfanu ga al'umma. a tunani na ko kuma a hangi irin nawa watakila ita gwamnatin tarayyan tana da wata niyya ne da take da shi wanda suke buƙatan lokaci daga yanzu zuwa wata shida watakila kamun sannan lokacin wani wasu matsaloli da muke da shi ko kuma wata tattalin arziki da muke ganin cewa ya ci baya watakila suna da miyan su bajaro mata da wata hanya wanda za su bunƙasa rayuwar al'umma da shi tsakanin yanzu zuwa wancan lokacin watakila shi yasa suka yi ba da wata shida. A ƙari kuma na dubu ashirin da biyar to a matsayin ma'aikata dai ma'aikatan gwamnati su abin da suke nema kenan su ji an ce an yi masa ƙari ko ba ma ma'aikatan gwamnati ba kowane ma'aikaci da ke da bukata a gidansa bukatan shi shine ya ji an ce an masa ƙarin albashi saboda in aka yi masa haka na yana ganin zai samu ƙarin abin da zai biya ma kansa bukatu da shi da kuma na iyalansa. Martanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya da aka yi wa ƙarin Naira dubu ashirin da biyar na wucin gadi a albashinsu. Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki ne da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Na tambayi dakta, ko wannan ƙarin albashi na wucin gadi zai yi wani tasiri a rayuwar waɗanda aka yi wa? Idan muka duba halin da mutane suka shiga ciki musamman ma'aikata, in ka lura tun shekara ta wajen 2015 aka dinga samun hauhawa na farashin wanda kusan albashin ma'aikata a yadda yake 2015 zuwa yanzu kusan kashi ɗaya bisa hudu ne ma'ana an samu hawan farashi ya ninka ya kuma ninkawa ya ninka ya kuma ninkawa don haka idan aka ce wai za a yi ƙari na naira dubu ashirin da biyar kuma shi ma cikin wata shida eh idan palliative ne wato tallafi wannan za a iya ce to ba laifi to ko shi din ma idan aka yi la'akari da irin yanayin da aka ƙarin farashin mai da hawan farashin da ake samu da yadda rayuwa ta yi tsauri musamman ga su da talaka da kuma su ma'aikatan to sai a ga wannan kaman za a ce kaman wani wasan yara ne saboda halin da mutane suke ciki na hawan farashi ya ninka ya kuma ninkawa in ka lura kowane ma'aikaci waɗansu hatta motar ma ba su hawa suna zuwa gurin aikin saboda ba za su iya a sayan mai ba don haka sun aje motan wasu hatta abin hawa ma na haya ba sa iya hawa saboda halin da suka shiga na rashin kuɗi na hawan farashi da sauransu akwai jihohin ma da ake magana cewa sun aje kwana biyu ba a zuwa aiki. wanda shi kanshi wannan asara ne ga tattalin arziki asara ne ga ingantuwan aiki asara ne ga waɗansu fannoni daban-daban wannan wannan ɗan ƙarin da aka ce an in dai har na wata shida ne kamar da aka yi magana to ko da palliative ne ko da tallafi aka bada wannan ba wani abu bane sai dai a ce ba za a ce ba za a ce wai a kushe shi ba za a ga cewa wani hoɓɓasa gwamnati ta yi saboda ganin irin matsalar da take fuskanta ita ma na maganan samun kudaden shiga to wannan din za a iya cewa eh to za a iya karban shi a yanzu amma in dai maganan karin albashi ne ya kamata ƙarin albashi ne da ma'aikata za su san cewa an kara musu albashi ta yadda yadda hauhawan farashi ya zai zai musu kuɗaɗen su zai zama an samu canji amma in ba haka ba wannan a gaskiya ba wani abu ne da za a ce abin a ce a tafa hannu a gwamnati ta yi wani ƙoƙari ba. Yanzu misali a dakta mu yi la'akari da mutumin da yake ɗaukar naira dubu sittin a matsayin albashi a wata. Wannan ƙarin da aka ce an yi, shin zai iya sawa gidansa da iyalansa su iya fahimtar cewa an yi masa wani ƙari na a zo a gani? Ba abin da zai ba, ba wani abin da za a fahimta. Saboda ƙarin abu ne da bai taka karya karya ba. Idan muka yi la'akari da hawan farashin da aka samu, shi kanshi dubu sittin in dubu sittin me za ta sai mishi? Balantana cewa an ƙarin naira dubu ashirin da biyar to dan an kara a cikin irin wannan yanayin da aka ce hatta shi kanshi dama cire farashin man a wancan lokacin ma ana magana zai zai kwastin kowane ɗan Najeriya naira dubu goma sha uku ma'ana idan aka kara farashin mai ko a wancan lokacin kafin ma ya kai wannan matakin ana magana cewa kuɗin da zai ci ma ɗan Najeriya ko cost ɗin shi ko kuma in aka kimanta kuɗin ya kai dubu goma sha uku ga kowane mutum to balantana kuma yanzu da ƙarin farashin man bayan ƙarin farashi bane an ninka an kuma ninkawa Don haka kamar da aka ninka aka kuma ninkawa haka rayuwa ma abubuwa na masarufi haka suka ninka suka kuma ninkawa to don haka dan an ce an ba bada kashi 25 kuma na wata shida ai wannan ba abin da aka yi saboda dukkan bangare na rayuwa na dan adam ko musamman ma'aikaci ta ta waya da wajen kashi 100 ko fiye da kashi 100 ma don haka dan an bada wannan palliative ko kuma an ce an yi karin albashi na kashi biyar ba wani abu aka yi ba idan aka yi la'akari da yanayin yadda rayuwar shi ta koma baya kashi kusan 100 ko kuma kusan kashi biyu. rayuwarci ta koma baya da yanayin ingancin abin da yake ci abincin da yake ci ya canza hatta yanayin makaranta da yara suke zuwa saboda tunda aka yi karin albashi amin aka yi karin eh, farashin mai aka cire tallafi zai zama masu eh, ma'aikata masu makarantu na zaman kansu su ma za su kara kuɗi in suka kara kuɗin nan ta ina zai samu da zai biya kuɗaɗen da ake samu yake sayan abinci su ma sun ninka sun kuma ninkawa duk fannoni da ka sani na rayuwa da ma'aikaci yake rayuwa sun ninka sun kuma yankawa wato ma'ana sun wuce kashi ɗari ko fiye da kashi ɗari biyu ma to don an ce an bada naira dubu ashirin da biyar menene a cikin naira hmm. ashirin dubu ashirin da biyar zuwa na wata shida an mai da mutane kamar maroƙa kenan ma'aikaci babban mutum ne mutum ne mai inganci wanda idan ba shi al'amura na ƙasa ba za su tafi ba yana matuƙar ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasa ma'aikacin nan ko da na mai zaman kanshi ne ko kuma na gwamnati so ma'aikaci bai kamata ya zama wai tallafi ake bashi ba ya kamata a inganta mishi harkar rayuwar shi ne ta yadda zai zama yana da pride yana da alfahari cewa shi dan kasa ne kuma yana ba da gudunmawa wajen abin nan din gwamnati ba wai ya zama wai ana bashi tallafi ne ko kuma ana ƙara mishi dubu ashirin da biyar ba amma da shi kamar wani ya zama maroki saboda ai in za ka yi maganin matsala kakan duba menene ya kawo matsalan to an sa abin da ya kawo matsalan dan me aka bari aka kawo abin da ya kawo matsalan ai abin da ya kawo matsalan ya kamata a yi maganin shi duk sanadiyan wannan maganar cire tallafin nan ne kuma ba wani doka na gwamnati da ce idan aka bada tallafi an saba ma wani tsari na constitution don haka abubuwan da suka ja matsalan kenan suka sa ake ta wannan kama kamen wannan wannan kama kamen ba zai kai mutane ko ina ba ita kuma gwamnatin ba zai mata maganin wannan matsalan ba don haka hmm. wannan ƙarin dubu ashirin da biyar ba wani tasiri da zai yi in aka yi la'akari da rayuwar ma'aikaci da talakawa ta koma baya fiye da kashi ɗari ko wajen kashi ɗari biyu ma wannan ba wani abu ne da za a ce gwamnati ta yi wani haɓasa ba. Masu sauraro Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Training Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. Tuma madalla, A farkon shirin kun ji martanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya da aka yi wa ƙarin wucin gadi na Naira dubu ashirin da biyar albashinsu. da kuma tattaunawarmu da Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki ko mai sharhi da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, kan ko wannan ƙarin albashi na wucin gadi zai yi wani a rayuwar waɗanda aka yi wa. Mun tuntuɓi fadar shugaban ƙasar Najeriya inda ya gana da shugabannin ƙwadago. Mun nemi jan bayan watanni shida yaya za a yi da waɗanda aka yi wa ƙarin albashi na wucin gadi. Sai da duk nacinmu haka muka haƙura domin babu wani abu da wakilinmu din Walaniyi ya iya jiyo mana. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim, Muhammad, Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.